Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. mu da kasancewa cikin wannan shiri na musamman. Yau take ranar Juma'a wato ranar da mukan bawa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa kan batutuwa da dama kama daga tattalin arziki zamantakewa tsaro harkokin kiwon lafiya da dai sauransu to mai sauraro na gaba me ke tafa da kai Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. Yau ina son amfani da wannan rana domin isar da sakon ta'aziyya ta ga gwamnatin jihar Taraba da kuma masarautar Gasol bisa kisan mai girma hakimin sansani wanda wasu 'yan ta'adda suka yi waccan Alhamis da ta gabata. Muna addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta hakikanin gaskiya hakimin sansani mutum ne na kirki mai karrama mutane mai mutunta dan adam saboda haka muna masa addu'ar fatan alkhairi. alkhairi Allah ya sa ya huta sannan muna addu'ar kuma su masu wannan aiki na ta'addanci a duk inda suke ubangiji Allah ya tona asirin su Allah ya tona asirin su sannan hukumar yan sanda ta wannan jiha muna mata addu'ar ubangiji Allah ya ba ta ikon gano masu aikata wannan ta'addanci domin a hukunta su daidai da irin aikin da suka aikata na gode radio faransa international ibrahim mai ne daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da suna na uda mamadu a kori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger yau za mu yi amfani da wannan daman da kuke ba mu don mu tofa albarkacin bakinmu to ni a nan kiran da zan yi akan shugaban mu abdurrahman chani da magabatan shi wayanda suke mulki tare eh, da minista man fetur na niger eh, muna fama da tsadan man fetur a cikin mu alhali muna da mai a cikin ƙasa to muna kira ga shugaban ƙasa mai jin kukan al'umman ƙasa ya sab ɗauke mana eh, mai ya zama litir dala arba'in ko dala hamsin domin mu ma eh, talakawa mu ci moriyan arzikin man fetur na ƙasar mu ina fatan wannan saƙon zai isa ga kunnuwan da ya kamata na gode radio faransa Radio International kuna magana da al'amun kabir bayan dai a watan matasa daga jihar Katsina. Hakika yau ranar Juma'a ce ranar da kuke ba mu maudu'i an yi magana a kan karancin man fetur ɗin da muke fama da shi musamman ma a jihar Katsina ana samun layuka gaskiya kwarai daga wanda kuma duk masu gidajen man ne muna kira da gwamnati da ta ɗauki matakan da suka dace domin yadda al'umma talaka za su samu sauƙin rayuwa domin karancin man fetur ɗin nan gaskiya yana kawo ma al'umma tsaye tsaiko kwarai da gaske idan aka ce ga gidajen mai da mai amma sun rarrahe shi muna fatan Allah ya kawo mana sauki da sauƙin kayan abinci da komi da komi daga jihar Katsina alamun kabar bayan dai. kun sashen hausa gidan rediyon faran suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a na shine karin tunatarwa ga shugabanni mahukuntan ƙasa ta najeriya dangane da itila'i na rashin tsaro da ya addabi arewacin najeriya da itila'i na fama da rashin man fetur a nan arewacin najeriya kamfanin nnpc ya yi bayani a lokacin da shugaba bola ahmed tinubu ya cire tallafin man fetur cewar a bar kasuwa ta yi aikinta hauhawar dala shine hauhawar hawan man fetur saukuwar dala shine saukan man fetur so shi dala ta sauka amma kacokan man fetur ya yi wuya a najeriya waɗansu gidajen mai gabaki ɗaya arewacin najeriya sun rufe ba a samun man fetur sai an kai ruwa rana sai an sha bakar waya so ya kamata shugabanni duka matsalolin da ke addabar arewacin najeriya a tabbatar da an magance su domin 2027 na zuwa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kemba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja ma'aikatan gidan rediyon faransa muna muku godiya da fata alkhairi bisa ga ɗauniya da kuke da mu na ainihin karɓar ra'ayoyinmu a kowane lokaci fatan alkhairi gare ku. Gidan Rediyo Faransa mai albarka mai magana Bashar Garba Dukama da jihar Sokoto garin Lokal Gama. Ina son yin amfani da wannan dama domin in yi godiya ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali Sokoto bisa ga namijin kokarin da ya yi na tubuke miyagun sarakuna da dagatai waɗanda suke haɗa kai da 'yan ta'adda ana cutar da talakawansu tun a da haka gwamnati ya kamata yi kuma idan an sauke mutum ya kamata a sa jami'an tsaro su yi mai bincike kwakwara domin suna amfani da wannan dama suna karɓar kuɗi hannun fulani su ce a ya abinka ka zo ka kawo ƙara wajen hakimi hakimi ya je ya rika ce ma ka je ka yi haƙuri ko kuma in baka yi haƙuri da abin da kai saura haka ina mai godiya ga gwamnan jihar sokoto da ɗoka wannan mataki yayi na gode bashar garba duka ma jihar sokoto ga local government Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Malami na gaba wanne sako kake da shi. Yarfi Hausa na Muzambulu Maluburi a jamhuriyar Nijar. Na farko dai ina gaida mutanen Yarfi Hausa maza da mata. A yau ra'ayina shine bisa game da bangaren boda ta mai gatari zuwa zarmu da sauran wurare da duwan su yi wa Allah su yi wa annabi da su diba halin da muke ciki a yanzu dukkanin kayan da ake ɗaukowa motoci da suke ɗaukowa kaya ne na talakawa na abinci da su yi wa Allah su sauƙaƙa mu da abubuwan da suke mana na tara domin talaka su samu su samu abin a baki yarfi hausa na gode ku tashi lafiya daga muzambulu maluri a jamhuriyar nijar. sashen hausa na gidan rediyon france international suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gamin kiristan nigeria memba daga muryar matasan lahiyar afirka abokin kwamar elias yakubu da gawa to alhamdulahi a yau ina yi wa ɗaukacin al'ummar musulman duniya fata kowa ya sallah jama'a lafiya da fatar allah ubangiji ya karɓi ibadun mu baki ɗaya baya ga haka ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata a ce ta duba akan karancin man fetur ko kuma yadda masu sayar da man fetur ke yi wa talakawa abin da suka ga dama duba da irin yadda suke ruruhe gidajen mai waɗanda talakawa na shan wahala a karkara tuni sun ci gaba da taya a kawahunsu to saboda haka ya kamata a yi duba akan wannan lamarin duba da irin yadda al'umma su ne ke ba da gudunmawa domin ganin shugabanni sun kai ga madafin iko na gode suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria member Tashin Hausa na Radio Faransa International Assalamu alaikum. Mai magana dan mutan garin Maida Aminu Kano Maida Garko ce zan mika kokenmu zuwa ga kamfanin mai na NNPC da ya duba al'ummar Najeriya halin da take ciki na wannan layuka a gidajen mai. Masu gidan mai suna ƙara kuɗi suna cikin bayarwa ma sai ga sun rufe. Ya kamata a ce an shawo kan wannan matsala duba da yadda direbobi masu sana'ar tuƙi suke shan wahala. Kama daga masu noman rani tafiye-tafiye duk komai ya tsaya ya kamata a ce a gaggawa magance wannan matsala duba da yadda al'ummar najeriya suke cikin wani yanayi dama can tun wani lokaci mai magana dan mutan garin maida aminu kano maida garko Assalamu alaikum da warko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina yi malumu barka da juma'a da fatan kowa juma'a lahiya yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu mu da mun ka rage iskan duniya Allah ya sa mu gama duniya lahiya ma'aikatar rediyon Faransi mazan ku da mata jinjina gare ku ɗari bisa ɗari da damar da muka ba mu muna cewa wani abu yau na abu da zanciya akwai wasu hazakan mutane masu sauraron wanga radio mai albarka da nake son in gaisa abu to ina musu fatan alheri kuma ina fatan ubangiji ubangiji Allah ya sa mun yi jima'a karbabbiya suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger gaba da gaba da mu rediyo faransa mai albarka mai magana alhaji umar foreba da gashuwa a jihar yobe a tarayyar najeriya magana gaskiya muna cikin aljannan waina sama zafi kasa zafi musamman ma bangaren fetur din nan kai da kuɗin ka zaka sai fetur ko da ɗari takwas da hamsin ne sai kayi kokuwa wani lokaci ma har da faɗace faɗace ya kamata gwamnatin najeriya ta sa baki ta kawo ƙarshen wannan matsala gaskiya wannan abu da me ya kama gwamnatin najeriya muna kiranta da babban murya musamman ma mu al'ummar najeriya ya kamata ta dube mu da idan rahama musamman ma a kawo karshen tsadar wannan man fetur da yake kan gaba kan baya a tashi lafiya radio faransa international mai magana alhaji umar foreba da gashuwa a jihar yobe a tarayyar najeriya madalla duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman ibrahim tukur keffi wanda ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international